ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار kuma ba don Allah ya hukunta za a fitar da su daga cikin gidajensu ba da ya azabtar da su a duniya ta hanyar kisa da riba cewa kuma a lahira azabar wuta tana jiransu za su dawwama a cikinta har abada.